studio kalangu an ganka salamu alaikum barkan da alwato ne kayar ka salara sai studio kalungu faji karara nan guno kan aran gudu tu yan haran kan aran taran bon sai su bai kulu in kuna irgi salaran sai an kan gati lokolo kan go lokoli zibere kan gwamnati university ifono lakoli zaidi ke wanda kai igogo batu kan nan lakolo wo am dogute fonda hannara Lakolo mo iba am sintin september andar za sintina an sargi zambarin kadoran cendifa amma ina susurandi kala no september andar jirbo cindin zan sargi zambarin kadoran cendifa kan goyin nijar labora university sintin lakkolo mo har no kan haran gwamnato ngono kuraje ngono goga sola yadin dinga irin kun sigiro wora nan gusintina irin salaran sai lakolo din furin wobon sol sole kigote nongin kanta sanda ya kan iko bonza kan ganin la kolo ce duron bori nongin zanta mu ga kan ga kande la kanai la gwamnati university de ra niger la bonai kan ganan cewo an bori im duk sanu ne ma batu irgan da nayar salayen fora dr hamadu abdurazak ngano ti satak cewon da kai gusai kan signe sinex a wannan hantumka yarima irgan da la kolis fo mo kan kan kan ti la e sata maga ngamo ngano ga hagoida labarem to boraido Hassan Sulai Kadiri, Dai Hadiza Sun Sindiku. sigiro sintina o kan irgi sintinda han kan gati solu gote furin o kan gati september handuwa jirbo za kan goka dinga in nijar labora irin bore fangandi mu kan irganda verse yagga hakko kulu gwamnati no ni cina yagganta mu nijar labu inganda an dunya sata bambata kan bocciyar kan bara islam tarwana kan signe oci ingai no ni cina to dr ah, hamadu abdurazak irin sintin darin aro arin di kan lokolo da furo kigine lokolo cawon dengo isi ga jiro banandi irga baram famandirse matano ga te imine jiro a sigi ban matano lokolo ke duro a gogite da to madalla irga garan fondo goyi da kan ara nirmargo aran fu albarkanto wara imdu kaga niger eh, talato kuldan dunya kulu eh, kabaru da matakan nogo te i niger université ke dirwoira wallahi dirawo ne mata hala barmayan bobo no tebo zagiri banda banda din bumbo université wo matka gangi ke dirawo te daniya jiro ga sintin annasara hando kan sigi ne october im zaga cawon dikala annasara hando kan sigi ne juin a zari waran za ima gayi mhm. goyi kan iman gasandi ima yega ka september handu ga goydin ga sandi mm -hmm. ima yega sintin oktobro don a to danga dai gugu ko iddu yan la sabai kan irfuro uh, eh, sigir tagifora kan sigine lmd lmd dini annasarki ni ga dinna hayo danga tiri bajin bajin hinzano wa -hmm. kin sigine lisans da master da doctora to din ya ne mula follo no cawondi yangai to sohon kan jirai si gaban yangai dini aran bai universite ir kunda hinzano ir cawandi kai kunda gono lokalize kunda gono goi tere kan dir se danga se da goi zigarai nge kunda gono to kundo hinzo kulu afo kulu mono kan kamba alhaku to hatta da alhakai din manto kwara kunda fo kulu gonda fondo ama fatta ginga alhako cece to wodin yanka ga te kan girban dai dini irwo gonda alhaku yankan ir gurje gudu waino gwamnato ba in gama ir alhakai din ta irga ir wongu alhaku bero dai kan ir gurje du giti kan ir no girjin borai subo gadan ir goy ber jine kan iddu handu yankan irgo gir mutta yanca bai wodin kaga te kan a furo fondai kan nan eh, goye asiri kaina amma za irgayi dir yega ka kul kag irmante irga ye kaga tajante gete ga banandi aran bai sigi tagiya manti irno furara gwamnati no nirdangara gomnato kan nirdangara halga ka hunkuna dal cire gwamnato manne irse wata dalne ya kan ga sigi tajowo da jina mm -hmm. halga ka hunkuna gwamnato mana kala su hannu na irse kan ir zai ga furga wadata ir mo kanga ti metar ir mo kyawan yango te ga makani kanga nan bayra mo furo bunga bonga ga bori mm -hmm. halga ka hunkuna goyjine bobo yan gona kan irga barai gwamnato mana dan ir kambaira lokoli zai igo gaba metara su wasa kalasa su wasa gugina su wasa aran di kan dole no latiyan mate non gaido kan nan ti kan sohon borai go di kan jirai ke siga kai ga bore to ga baram faman dirse ki gine lo university ze igo furo da hino jiro furo won ki to october mo ifo no ni fai to fai yango de ti so sohon subsi atino yango kan iri gatewo a kagagar deja girowo kan gogo koi da gina asintin aman ban zama goifono garu kan university chawandi kaino go furgoyo din jine kan ti baccalaureate wodin giti kan irgayi go koiga ga baccalauréat a goyote to ya dinga a nasara jiro kan sigine 2020-2021 sohon ngano irga ceci ga banandi mhm. wati din gano da ban wodini irma yega ka ga sintin jiri tajo kan sai igane 2021 ga koi 2022 tera madu abdu razakirge karanga hassan sulai kadiri son irin ka aranga aran wo lokolo kango fura tinno handir konin keba september han do wajir bo cindinza matano aran di sol sole gogo teda to sintina dai irgir koy sabu mhm. kan na du gabi ani nomo ga hambani da lokaci kanga na arma da lokaci kanga na irim kaksala andu nya kulse mhm. radiya ira nango lokolo ce eh irgi sabu mu aran si aran kan no fondo ne o irim kaksalan tabul woni kan bo irgo inda ce wanda kono go kaksalan mhm. kan na ino berei kai ki beren di mahal manti muso wadi yan kul bere yan no kan imsi dinya niga mhm, mhm. irgi sabaran se gum gum ir go sabaran se irgi ni zam se haye kan yi te. kan gina kyon di ngo bore mi kag sintin university nan nangu kai no mhm. ba da kan han fo yan bore siyasa har kise igite dangde manti hay no siyasa har kise igi ce shika morgu du kwara jare labis yan no go nodin labis yan no go nangu jarera mm -hmm. amma mun o din sen boni ni yankte ba ce wanda ngodo hare ne hare no di ifo seni ne kyoyan gusu i iman tafi mata ki ki chawon da mun tafi bore kan ki chawon di ibere mun tafi bore kan ko kono di tirai diploma kan yan igba ibere ngai no tono din ya dinga isi ki tafi mhm. hay kul ci za dan kyarra kan ki ngo ganji amdu ki darai mhm. imanite alhakwairin za ina follon tamu kul university kunno sigwai son din san bore kan tin wan de bore kan mota zurandi kan ga tuman hantum ite hali ni al hakota mu ngai no ga hagoda te kul kan ki san sanni wala goy ngai no ga hagoda universite sino to irwo de do hare kan bai gin kine irwo hay kul kan bon irsala man ci bore mm-hmm. no kan irgba dangdai dan kirayan arwoy mara no dara na man ci irma bat birgiyan amma sanno ay go ga no zam ir gi hin kirmay da babu han fo lele bayse hanu fo mo koma ko mai kul kambo ir faham de halir ko gi yega ka imite ba fumante ba fumante ba fumante irgi hin kiyar da kan furi ngogiti hmm, amma soleman ko amma soleman ko bai fisbillahi to matano aran waran go solen taram ko te ngote wa man cikal sojen no haro banda zani sun tinga ce wonte ni man ni bis nin di bore aran la kalai fa man tafo hmm. bor jare kan go kwara zamno din no bore karani ga bafune irko no go la labu marji kifun dum iri iri dum iri iri ba wadin bo man tifalu no mhm, mhm. nan go kan ni ko cew nin kan do naran bor wai taki ni gidan ba ba gumo kala sira nim ka ga nan kan aran bor zambar marji funo go cew banda wodi mhm. yan irte sojiyan irwo haykul ir kul kan ka irgin goida yadin dun kundi ni marante manki subasi dini misintin kunir gin amma im tabbatan kan manci halwo dinno gate irwo ba kala university din kul kan kila kale imi dangi université bon zam no no bore kan yang hin klasa beri ka kan gina im hayr la bom ko digina no de nigo bore kan yang hin klasa beriyante kan gina bom bo bore la kala barmay barmay yang kan hin kan kan bore sikerwi hal université igogo bore dan ngai kaira ko bori igin kala sa beriyante har yan no kan wani ko université no la sa bai dinga fata amma han fo igite nan gaisfa irgo solon tap tap mhm. zamir go bayi mine dir furo am gar kan hay kul kan hima daw zamir fizak fizak ay ay ay ay fongen yante mhm. aman gay gumu di ministro mhm. inday sala kayir sala mo ir man hay kul kan ci hay kayir ha ir margu margu ka hay fo kayna kan wodi no ci hay bon nirga bara mhm. ir ni ka ka ka ka wo kul kan ci hay bon nirga bara ngumo ir sambu kan gi hinikte man cir no kine wuti yakina a ir gunno kan ginikte kan gen boyo da ka ginikte mm-hmm, mm-hmm. ir konde ke gisno da ni famandi ir salngabo ine mo yigite halir ko giyeka imante arun go hanga ni don rantara ir yadda ir gba ir mu ko kyau mm-hmm. amma don im jabir se ba alama ga ka gini kite zamso dai nan kan doctor wog chawandi nan guno kan asin kan lokolis kan guto de dendiga bor zambar wakin taki haran hinne mannan giro ne bu bore kan kabar ta ne. hinne gai bar zambar takin zango da dandi amma nodin sinda class fallan kan za bar zambar fo dangi dai mine bore kan ka giro da kan him cewcer banda to bar zambar hali ta ci a gi himi mine gai kai gicho nan fogon kan za bar zambar fo mhm, mhm, odin gala kaldi kaina mhm, to asinu wadin ay fongan kan amma gai gumo ine igitirse nodin class bere din kan sigine amfi sarsa noga mhm. izu fo kan za danga bor zambar fo kine hmm. kuna hunkuna irbon ira hinna nago yoji kulmanti to hassan sulai hmm. kadirir ge karanga irme ka dr amadu abdurazak aran arambori aran igo sola furi ngo kan iga yi september ando jirbo kindin zaim ko ga tege ciwo sintin irwo iddo harai kambo ir kyawandi kai irgo solante er solai kan irga te degti sora zai kirga har lokoli zai se bor kuning sora zai sokon mhm. bora hantum a masadi a tombe mhm. so dirko nir kabe a atino an nasara hando kan sigine september azar wakin dihinza irgo furo kala saira irmo kusobai ko ga har lokoli se mhm. o ministero kan ga goida ce wanda ngu inni burnye amma irmon duban kan karutu irsigiro wara irin kwanda ir sigiro hingina mari funan zam kayin fu to ir sigiro ir to nongin kanta do nongin kanta a ga salan kan gati sandai kan gonu ki him bonza asan sulai kadirin me ka arando are aro songo ne ga koyi lokaci kaina sandai fo na ranga bayin hin ga bonza ran sai kan ganan ciwo ce duro an bore sandai kai ga bayin bonza ir sai dai igba gumo mhm. amma hakurra lakkal ga bori lakkal ga bori mhm. o kan ga ba danga dai iro irgu gunno manci gwamnati university zai hinne hmm. university kurra mu koy ne hay kan fattan da kiwon da kai do hare dubure kan goygoyin da gamara gamarasi hmm. di iro wane ikul hmm. nirga bayi mita wo university am kai da da mirwa tabbatan da kan da fallan sinir sino oh to amma kai ne lakal ga bore kurra hay kan irga bayi mu wasu wasu ga ga dan dangi ga gumo sintina dai illa sabu kidi kan dangadai kyawo bumbo bumbo do hare zamin university mun kyawo hinnuno mhm. gora mun kam san fono kyawo bumbo bumbo do hare nangai kan yara irgu gufuro wodi bore kulna gun pat za docteur yan za irbu bon da bore kan chondi dir bore ki chondi mhm. bora mun da me na guguna nodi hara sintina dai fuwe kan ra irgu kyoshi wasa so anda aran ma dai silban kai ga ne nan ga kan borzambar ta ji yin furce ra ke borzambar yin furce ra ke zambar fo fusino asihin hin kite irga bakan wane yo manti hal son son son ka kirga bakan yan sini ta girbi hin zan da kyar gamara mhm, mhm. amma yin tayar si halama yam bu kan kyaf kan bini gona kan gati ba da ga bino sino wa lokaci no sise lokaci bin da ko gono irin di dai kan wallahi a gobe rabi ne ra kan iganda anniya wadin irga ba halama wadin irin diya mhm, in hin hinkanta kewandi ko kan gir kewandi igici ci wat kulu igi ci mino isi ba irga bayar mine giro raman ki son son mhm. asini kita girfin zar cer gamra wodiye imine kan ci wandi koydin isambir se ci wanda koyan tonton zama hayo yan gono sarti yan gono mhm. danga dai an sar san ga kan sigine luwaya u norm oui oui fonda mhm. dirra localisme marja kan igi him ka gayi eh, metro fo kulse ci wanda ko fo kulse irwo ir bisiga irgi dinan guyan kan dinin dinin ke wanda kabu metar fokul kul gin kidu ngi jarga lo koli zangu hinza asite asin kite abagumu boramo bangam cewgu tonton ko ging cewngo gusandi zam wodi ngano du bora begum na go wani kiberandi hayedin kulgu margu cerra asidu gite di man tonan kan ba da irsi hin kuto labu jare wane wala haya kan dunya kulgo goida am ci hanno kan kaldi bore kini jonde ni mton ngai bor marji kan chini me agini kala kaldi kan fo in zanta gora do hare wani la localize surtout localize localize no wodi wogun gumo nangai kan irgu gor kirgir bafu na yake kirgir kani a kirgir kani dun wani ah, nan gai kula gidan cerra mhm. ngwari nan goyi boda han fo yandin ka kasa mata kan bore ko ngwaro ta dadin dun man tika university no asin kite university hin norin duma gin kite mhm. nim di hado mes kang bis zambar gog se serce gabe kul gog hin sur ko turo nanga mu tonga ganwa mhm. university hin no dingin kite amma har no kan di kai sai kul gin bar mai mhm. din restaurant ngai restaurant ngona kan bore ngwadi na hanse ite me bo bo bo bien bo kul gin ko ngwa ko bon chote wasi wasi bon ndi mhm. yow fogo bisa kan so din bangai kwara <laughs> agi borey cebdan de borey him tali bizi yan fonda ira wane <laughs> fen fen ko bob sir gamra mhm. ihin zanta din daran sam e nodin den ngwaro do hara de han foye mo chimino ne im te irsi danga mat kan borey ngwa hotelera mhm. amma da da hansi yanti agi bori gumo ko en ba dai man chai kan kan no borey go ga am chimo kan barme barme yangi te gumo di aran se sinkafun kuna suba hambara aran gudu dambu agite dam dama eh in zanta in kanta eh, nodin dai gore dun ware kai gugni nan kan borai ga kani nan kan borai kan nan gano kan sintina kini te jare bor fallan magani ni te jare bor hin kuma gani ni te an bar borai kan go hangane se faman kai bemni din sambu nan kan mota kan koidir kan de to nan go kan wodi buyan bun bono no di wo ban bata gonno oh wallahi lai billahi <laughs> mota kan ite boro woydu kinise mota din boro zongi hinka gufurira irdo boro zongi hinka wat kul kam wat fotuna go koy docteur wogu be hankay goni mm-hmm. wat kul kam wat fotuna go koy ngono irno fonne irwo ir bonga nirga bare zam ninka ngolo kolize gine nigo gidi buyan wono ago kazam mm-hmm. buyan dai no wadin mota yaran e gidi digi to kali siri kini ngai ko kan laboga ir bor zamba waran kinno go university mota kan go goy isi hin to bor ngai bor waran za ya dinga ba nge bor waran zuno go go mo ya fa kan go wat kul mhm. ba nge bor waran zuno go go dan gade mota fo kul bor na ya dinga ngai milla sabo ne ga bor gin kla bu gi bu kabu yanga boda ko ni mota mhm. din ste mota no kan wat kul yik so bay gidir no nodin irga ba hansiyan amma wasu wasu bon mhm. o kairi wori ga bagum bum bum bum boda kici nim nim tir hon tum kunai ni yakin ganji hadda idi bum boda man ga gumo gwamnati bor sel nga bon amma igiter se fuya erni buni e mondu ka igiter se fuya me isi sala matno ir zamir wo bore kin dai gono ni se nu bore inde mot kul kan inde te inde no ir cer ngwa ir goro ir gu faham de cer wat kul ir gambra ir ga te ir ga temu hay kan bokul kulsutun kai kine ina mare mhm. an sare no gine preuve mhm. dangi dai wo kan wodin cebkici bai ma nan kine ti dan tun ra zami man filan no fu mhm, kul gu fam yari nga bore kul de kan fayen ngoma ta kin da ya din nirgo ga da to ingay no ga fayri se ti ministro ministro yo minister de gwamnati gi gici nirse no kine yango afalan du kuwai dini iri bayan ka utu mbor sigiro rai mondu damanka to arango kwai e karanga ba wasu wasu to kyawun da ya ngodo harai dai mm, mm-hmm. matakan doktor nikida wallahi kyawun da ngo ayo aigiye kano din an sare no gani accompagnement mm-hmm. dangi dai université in nan ngi bon ga in in kamba a aga sam sam sam sam sam sam mm. daran ngi fongu watakan kine eh hashim masaudu watakan kina go minister de finance mm-hmm. anan ga tirfo katarai gikande konti unique dangdai watkul université mbo watkul kig ba hay fo bokulu kalainim koy trésor koy de kayam wode ba zade lok jodi me kason watkul kay kondiri henay doyan ay do recteur do kul kan do kondiri heno université sen sent na kig cin kandir se kig sintin kandir se ci isigi université no nur mat kaymada hmm, nuru kig dan ar murade wato de ngay no hagoy dan ngay bonse ngay no gagayi ruwa na hay fogo no kigim te waswasi ngai no gbai adam mai ni sin bora go ba funa ngi fora da hin ngodo da hay ka ngwa nin no ga no roga ki godin kulte da ni go halman ga fun sin ka bay ka go ba funa ni sin ka la go ma hare ni sin ka bay hay ka ga ba son son do ka ga ba suba ni mom ne nim ga kal kalda subsi ya hare ni mano mo ken ga no shi wasasi asin kite wadir wor konna lokoli zai kulma bo yin kine irgu konna zamir wo irgu ya go gigayi har muno kai be kan docteur en bumune yaddanda to hasan sulai mm. kadirir ge karanga mm. docteur amadu abdu razak irim karanga aro ifo ti ken kan garan se gwamnato do hari kan ganan ce wanda mu aram ko gasin tin september an da girbo kin dinza ce ngo kai ga te dai eh, in ti irga ba gwamnato ga mhm. zama a gore go mhm. ir alhakai jina ir banandai dir goi hando jirbu waranza hal gane hando jir bororan wala waran zikin dafa burkul alhakom fura kambara mhm. amma nim kaga gwai handu kal handu taji azari wakin da taki azari wakin da iya mhm. no igane ini no hando hendi kambu banandi mhm. ogun gidi tabo kara boraigo university mantir ir hinne borai kan di ir sai kan sai ir gne ir ajan ai in gai mo i alhakai in furi kambara matka himada lok choka himada mhm. lokoli zai gondin al alhakai i bursai i wona ed sociale wo mhm. kulu a hima gwamnati mi sokon ama furo lokolize kambara wata kan kina himada non ga kin irga furo gir chawan diya ngaite kan ne salai da an fita ya tare gwamnati ma fungiga ima bai kan borai gogo tonton no lokolize gogo tonton to lokoli zai gogu tonton ai ne foi kara yirga furga da si wasa mhm. chawandi kai bumbo si wasa bore kang di irse irmir goyi gasan di si wasa eh, a jangai e no ya mhm. haye kul ir goga jindi dan gwamnato ga ama sambu imtewo kan si ne recruitment mhm. ibobo za metarai za eh, a jangai da hankangi ma da kulo gwajine bunu-bunu fo ya mogono danga eh, laboratoire yan da hankangi mandu wodin yan mhm. ikulu irga bare wasu wasu bo mm -hmm. takardano ankar no haifo ba dai lakara gwamnati masilati yanda no harai zamun ga no ganan irmir goye te matakan himada irgoye ma koi da jini koi ne ir gwanda wo iga na recherche mhm. recherche din sohon burkul gabai ansa an ansar mhm. zamano igonda wo iga na internet internet de o asi université abdu mumuni silman kai na ai marano université abdu mumuni haran jiro kara irgo a jiro woigune ya amma matakan uh, hassan sulaini cida dangade ye da banda yanno gogate yeah. jiru waigu aine nise kan university abdu mumuni haran jiro kara irgo amma dir koigu la sabo hayye hayye no si koidi jina eh, bidja kan university abdu mumuni hima mhm. amma ngu goye gasandin da 11 miliyar miliyar wacin da fo amma gwamnato miliyar iyano a ga université abdu mumino mhm. to gunya miliyar wakin da fo ini no miliyar iya matini ne ni mate mhm. manno ni ga fatan da miliyar taka wodi na banda université nonguno kanga nuru mhm. dan irgo gu nuru zari kul irgo ko no nore si trésor amma dirtunu pompi bon da hasara zongugu wala zambarfo irsi hinga hanse zam kaldin na tirate tira koi ne a koi ne a koi ne a koi ga kan trésor trésor hala ga koi ga fatta handu iddu handu iye to arandi haye wo kulu matakan vraiment uh, inna fahamandin da igo bore alhaku tamu igo gira uh, kankam mm -hmm. kanga nan irsi dugu wadata matakan himada mm -hmm, ima guna ngai bumbo ga bai kan labu su koi da jina da manti cawon da yango ce mana kaino to ala ran ke wanda ga an gan heyan karan to nan dido so i baran fu yi din jara idu gi bonza war wasu wasu bon kai gin ta ir gonda heyan kar to nan dido ya zama ir gonda wo kan si ne platform revendicative mhm. eh, tiradini ir na hantum ir gonda ministro jine ir salan ir ne wo kan yan irga ba wasu wasu ne ya wasu wasai matakai ne ki da ir wo ir banan da ke ma kai ir alhaku jarai kan anasar kin ra'ir gani sai droit statutaire mhm. dan gani sun da bani ni ko ni ni bon safar ni kon din docteur kwara tire ni pharmacie tire i gin noro yetin se da mhm. wodin ya da in nirke kike kete in mhm. tire ka tare kan signe publication da e, localize kan irni tire guna kan signe encadrement wodin yan kulu irne gwamnati se a makokari alwati kainara amma alhakai din bana halga kason zaman nan jiro wono fa halga kason imana alhakai din bana haran jiro mo wono kaga furko ne arandi asfuru iko kargi han <laughs> salwo ne kai ga ngwara yir ko ga atalwa tembum bo chande chande gwaran gamar han ga ti bore kanga goida gwamnati university gin funa kan signe rector mhm. to chande chande din matano arandu wudu ase bonzayam a no hari wo kai alhamdulillah zama hari no kan ir gurje gudu uh, alwati yante kan gwamnato bang mata irga mm -hmm. ir binne ir mani yarda ir uh, canda canda irko hino dinga bona ra irdu ga zama mhm. so hon university kul kan gwamnati maga go gwamnati maga in nirgin bore subu ir bonse o kan sigi ne vote election ir ni te lamin lafiya mhm. in nirgin bore suba ir ni dan ir goye jine so hon go kulu in na election ai ban odun wo kai alhamdulillah to dr amadu abdurazakir ge karanga asan uh, sulai kadiri irm karanga mm -hmm. aran gubai mu kan sabbai wote an sargi zambarin kadoran kaka an sargi zambarin kadoran kendifa gwamnati mai rewa ne kan furo ngai wani san ka san buno kan cewon da yango do hare ngai kan de ngai tan gamban batati kan ganan cewon da yango am Niger ma ka tare cewon da yango am labo tonton zami fahimu be kan son de labu za da kulce wanda yango zote to ar waran dingo ga ifono gwamnati gingite aran si lokaci lokaci kainara wala lokaci kukura kan ganan

Mm-hmm. hay kulu noruno boray kan ko gite ko kan signe recherche kan ko fisi fisi yang ite mm-hmm. ko gun du bera akul manda me noruno mm-hmm. laboratoire noruno hay kul kan nite kyon diam bera do hay kulu noruno amma no di dimmo no nor sigfuro yarin ga sintina dai wodi wo sanni bambata no ya nuru nuru sanni no zakair gidi hotel igakina handi du handu gudu gamara hotel go kai hotel follon hotel yanka a follon noru gi hin kicin fu zambar zambar bor zambar zambar fo din kai go gine hambara gi hin kizu wajina oh, university maga oh university maga ya ga kai wai faham bore bi na rana si hmm. amma bore go ga ci me mhm. lalle irko ni min ce se woni wo no go gisala ai adam maize man ta hmm. hallo ko zagin furahin ne mhm. dai labu ko ai di ai ma ai ra kan aniyogo mhm. amma bore kan da ima tedin aisi bali go gate aganda ni kai to da ni mu amna ni am to kwara zamiro wayo wasu dinyan han mhm. halaga ka wani ya ga sir kan fo halaga ka nan ka godin ayo dai bum ai ai ai non ni burnye university bore kul kan yan candidate candidate bore kan yan ninga ba presidency mhm. kai ni burnye mo nodin a ne irse kan dinga wote president labora amma su a dangida a goyo sun tina yi bambata wa kan gogi ni ka tela gose ki kya mu kyon dingo kayan diga bori nan go kulu sintinano e yin mm-hmm. kan tamu dangidai kyon dingo gusu gusaido nodin mono a goybe ro kulte yarin ga amsko mil hari dinyano ayo kay man dinyan lo kolis gere dinyan ay man dinyan to da da ga ba mu temu kuli mar zakadan ra to arzaka gam nodin no bera ba wo ibe ro kulgufun in kanta eh nan kan bore cew son da ne eh hanse to aran nan kan yega lokto tare ke on den aite nodin dai aran bai kan manna haro niwa mhm. fu bambat fo gono din kan signe an fi mil place fu din ganda nan kai ki to cewen wote kan signe droit fu hin kai ni ne yi hanse amma ga mil afu sintin zaman nan o wannan ne ka fu kai ni be na hanse ni a iri agona han fo ka kalki mai go fu ko su go pantidan <laughs> fu mo be na no go bakkan to wane mo zam sai gog goyo bora kan him kai gate bar kan go ba fune non gora ngina ranga kan de im da mhm. im gote iman naran ma no noru me wo kan da bore kan gan go goyim salan da di karan sin ki danga mati mhm, mhm. wodi yan kulmo char yan no kan gite goy kan him gite university minister no san bim kaga te asbai mu hayaki bim hansi wodi yan kuli him kinan har yan no kan yan him kai eh borai do nan kan dr abdulrazak yan wogo wandi Mm-hmm. ine an fi anfi yodin wo aga toyir se baba fariga zama wallahi <laughs> zama har yango ni kalla di din ne ni ke chon diyan ken dan bori nan kan bore gorga chew fisibillahi wodi wo irga te wasi wasi wasi wasu bo ima da iri yarim di de ken irim di kan ba dai jesu fonir di aga ta aga ba oh, ferejesu fono bo di aga che borse ka hin kite mm -hmm. l'amphithéâtre multiplace de la flèche là digo mai sai ka bori an fiyo dini irga bai mine ni kayandi ba man kai mu am sintini kum am sintini irmi yadda to lokoli zai do harai mhm. bore kan yan sindu o kan sigine bourse mhm. dan den zaka yan zo kigo lokoli zai nodi mhm. bore kan sinda idu da bari kai idu ise igi ga kisine igudu ise zambar wannan da dandiki ne ha giro kullu ngayo to borai din ed social no ya mm -hmm. to ed social odini ed social odini mm -hmm. hal hal hun kuna imana imana yo jabo giro mo ne akalaban mm. hay ke ay fungan nango ci borai din yan no go ira kan yan jere hal sajibira no bora funka bora ñeŋey de baba isinda almiyal nango ñeŋey de baba sin mo hina mm. noraydin kaynaɗin kigi bora no nguno bora ginga tiray day daga inga naga konda restaurant o do kuno tike day tika kigi daydin tika sikya dugum fisibillahi amma nga na ko dayda kunwa mhm. to borarin dumo aran bai kan dini mura yarin kina jiri fo jiro mhm. gogo babisa me ine boron ba ko wime <laughs> lokoli zai gin su yir ko te dai gogi chondi ah, lakal goise mhm. boragin ko ko bor fo wime ta. ni go gidi bofo go windi ni ba mo kan ankara ba go go noro ka inga mo no him kidan him ka wodi hayenin kuli him famde ed socialo him kabo mhm. iru han fo agir mare idde na ibon agir de na kieri nim salan ngwari bo wala noru bourse ed social me kimiyan no mhm. bor yango ir bande kango ga halki ba da irwo bor gin ker ker ker ni chemise fo gidan bor fo go di bon fa wallahi ya din ya din e eh, bourse bo mbo mboda jirora agi mimine bursi hinzini guno de vakansa ramo igi bora no zambaro to burso dini hal newo mede ihin kinnite jiro banmo jir mm. taginir go koyti mm, mm-hmm. imiye kabo mm-hmm. nan kan bora ga kani dini nan kan bora kani aman ga gumo yudu la sabu fo kay te nder cer gamara dangade bora fo gi hin kamang am kina fu fuya mm-hmm. da kinu fu bor fo kan gin kan daga aksi o oh, agin kan oh. ga aksi na mkin fu o kan si an sar san ga gine ppp hmm. eh, eh, bora mkin fu da kina lokaci kaina danga iga iga ban kaina kaina kalfo mate gwamnati wani kala noron ban hmm. fo barkati gwamnati wani irdumo irdumo boryen kan yardan da hmm. so ina wodi sintin irdu yan kan yardan da amma halga kason inga mo imi tira te tira im banandi im kinen im kinen im kinen wote hal so asigiti dangir wo kilo localize ay sinik fam no ko kwarara han foyan ke wongute kudu dabariyan kika amma inga wo im kai ga te kayandi am ti sego ay sinik fam do din in himga lakal dangi yanga université sin bibliothèque kaniya yan. -hmm. kimino zamai wo bibliothèque bureau kan sin bibliothèque centrale no ne nene kyau bayan o zama su mawurin dir kwara mhm. amma wallahi dubar gunu kan ni di university jarera de labu jarera mhm. iri wono ni gumo a si sin di bibliothèque ma nan kan bore ko kyau din nan k'i livre gisi mhm. nan k'i tire gisi kan bore kyau da livre an sar sandiga no din bumbo agba guniya sonda an sanya ya yi ki deja amma dabaro kai ruwa ne an sanya do hare ba da yi sini kiza son son an sanyi e hayo yanke wanda koya hay kai gaba gici irwo yiddu da barfo irtira kai gisira o kan sir gine plateforme revendicative mhm. iddu idefo kan sai gine a terre mhm. attaché temporaire d'enseignement et de recherche danga zarmu sandiga mhm. bore yankan ngai wo lokaci lokaci ni gi sambu im kaga bore kayanga chondi bore kayanga fisfis yanga ite recherche noya im kagiga igi bana ba isin kiza kewan ko yan kan yan iska jiro kulu oh. aginan kan goyo go wasu mhm. ba kul su tabi tabi lalla kalzaro lalle mu aga bore han su mhm. han hambar hino mu a stin danga stin noro si ba gwamnati ga ya yadin kina matkan dine ni bora san buno gaba daya mhm. dabar yanno amma ir kan dai yi su goide to dunguri yanda yan bondi jo bore go sin tingir to dunguri yanda yan <laughs> bondi ir gaba da ja haye kulkir gaba yi gibai zamin ni han tum tirga ni gisise aran eh, kokar gi ga eh, sandi im kokar gi ga sandi to ministro eh, a goma wal bore kan him ga ka to irsi giro wora goma zamir ni burnye mondu dam kanka docteur amadu abdu razak me karanga aran wo ifut cen kan garan si kan ganan zam son cho wonde woni o da furo september mati aran ga jiro a jiro ga bannola hino october ta jo musintin mhm. to be kan ne da handu for cerga mayara barin su do hene kulu jirta jo wana mu mudu har yankan kan ganan cewo am sintin am mu matkaran gaba da im giro ba matkan dai ne university gire si gaban jiro mu ban bora kul makani to eh, ke ngo kai ga tonan da giti matakai ne ce da da matakan asan sulai ne ce da mhm. university wo nuru sannino. Mhm, mhm. hal dai noro gwamnati si ga no university jin borai sai matakan hima da im goye ba hauzun ga bonse wallahi ba su ba masar sanda ya isi ban mhm. matakan matakan anici da irwo zajiro dai kan ine kontu inikono bor kulman yega faham da hankan goga te koi ne -hmm. yi niki da so honda pompi bonno ga hasara zon gugu amma wallahi borsi hin ga bar mai kal dinna tira te tira mo ko hal trésor trésor mo tir kan ko nodin ala ko ga fatta manta handu gu manta handu iddu sani hayidini i goga bore tafar gwamnatomu gongidi matakan aga tega universite norai tonton wakansi gine subvention mm -hmm. sannu nya ababa ne ya mm -hmm. subvention wono gwamnati him ga tonton matakan hima da kan ganan universite mun ga goyi gasandin da mm -hmm. amma hal dai wodin mante uh, isiban gwamnati mu yega kai ga guna kan goiteri kul goiteri hando bu ma goiteru alhako a akan bara kan cindi lokoli zai handu hinza ka hando hinza in bora alhako kan bara mhm. ne hari wo kan jiro rasor fono igano ise ima sokon alwati kainara za jiro sintin hala ko to jiro bindo in borkul alhako dan kambara mm -hmm. zamu wallahi university hay kul kan borga te no runo fa mm -hmm. gunu waro no runo kare kan lokoli zai samu no runo fuwa kan ra iga kani no runo to isi ga du in gai alhako manno iga gana ga koi bikka kan boraga hantum da no runo mm -hmm. lokaci ga te waran kakan ga bika dai si borse to mata no ine imate wal mata no ine irmate takar mhm, da mhm, mhm. takarda eh, eh, kwara wo kan iga danga uh, katare lokaci te kan a si borese to mata no ine borai mate ima bai fa manti itun ga kaino wallahi ba su ba university sandai wo manta hali ga banno to arawo ifot ko ga tekan ga naram gwamnato ga gwamnati universite ke duro am do bori irwo kokarau dai kirga tekan irma gwamnato ga dirdi sandai wal dinir alhakai tamu ne gwamnato sai ir alhako ne ina tamu mhm. gwamnato mirke irin ya kyarmera irma du eh, bonzaya amma hal dai inir alhakai tamu inga no irki gwamnati sai iri halaku wone yan ini tamu gwamnati ce in bai kan irmo irgon da fonda yan kai irga gana kan gane imir alhakai din katare mm -hmm. uh, wodin banda irwo agatin irga sandai no irse zari kulu mm -hmm. irga dirga zuru gwamnati bande ir banande ir banande ir banande mm -hmm. hun kuna zaro nan ka an duniya to mm -hmm. ima makan université cawandi kawai université goiteri <laughs> isiga du banandi lokaco kan himada ir bore wone amante mhm. hawi bambatano labuse ne di wala to wodiniyan kulgo dira woyra ya dinga irwo imula sabo gabai ir bisi jirwai kan nirfai garev ir bisi jirwai kan nirfai garev kal dai jiro kan ikagane ir wani alhake kan gu ir sai danga ir university jin borai su biyango kan ir te nge ga ta ga gange borai dan wati dingano ir sintinga mote to docteur amadou oh. abdourazak kirgan an fondo goy asan sulen ganna kan tonto ir lokto de ir bag ir to ame bu boda ir dabu e o kai gine dai iri wo iri ir to dai handu gucinde kango ir sai wala handu iri kayir sintin ga ne da zai gini mhm. ne. da lokali da gini dai eh wo kayir wo ta ir go kici ga iri si gor kbatu iri wo localize yanno mm -hmm. wat kulka hay fogon kayir ginigte ir guzur kangara mm -hmm. wodin senegal ansar ga. méthode participative ou démarche participative c'est wodi no irsam ka dair gine mhm. irgo ko gi fisfisiyante ga fo ci cikan bora kan him ka te modir ka ga sa ga mama cendi zamir gi di kan dir gor kinerim goro bora kulm gor ay wolo kolizno hinne hinne asi wasa to studio fadi kara mu irka to amir mo fa kare kala la koli zaidi ke wanda kai hay kan ego butu kan ganan gwamnati Niger University ike diro amu bori din ke sun timo am te fonda hanara wadin fondara ir fa kare da ne ir fora dr Amadu Abdurazak amma fun kala kunda kan signe next ke wanda kai kundano ngati hantum ka yarima da hassan suleh kadiri hinga mola koli zai sata kan sigina iyo nun amma ga na ka gutu nguno ga da labarai to boredo aran kan ka gutu sigiro wara rugo gano fonno goy aran kan sur danga hanga nir se gano garan fonno da yi hadiza son siddiku sai nisa ka nguno ne ga da tonan darando